Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da Grace Abdu da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya. Get her out of here. Get her out. Get her out. Get her out. If you will stand up and vote for me, I will stand up and work and fight for you Throw this campaign and into the White House together. Muryoyin da kuka ji da farko na ɗan takara rikakken attajirin nan Donald Trump a wajen yaƙin neman zaɓe ke cewa a fidda wata mace da take neman sa masa kafar angulu ko kuma yi masa karan tsaye a wajen gangamin da ya yi. Ita kuma tsoho sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton kira ta yi ga magoya bayanta akan cewa su fito su kaɗa mata ƙuri'a domin ita ma ta dage ta yi musu yaƙi a fadar shugaba idan ta ci zaɓe. Haka dukkan 'yan takara suka dage ka'in da na'in wajen yakin neman zaɓe domin samun nasara a zaben wannan rana da ake cewa Super Tuesday da Turanci. Za mu mai da hankali akan tarihi da kuma muhimmancin wannan rana a harkokin siyasa ko kuma yakin neman zaɓe a nan Amurka. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kamfanin fasaha Apple yana shirin gaya wa kwamitin Majalisar Dokokin Amurka yau Talata cewa bukatar da hukumomin tsaron ƙasar suka gabatar na buɗe wayar ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin ta'addanci a San Bernardino, California da ya kashe mutane goma sha hudu zai buɗe wata dama mai hatsarin gaske da gwamnati za ta riƙa yi wa mutane kutse a rayuwarsu. A cikin shaida da ya rubuta da aka riga aka fitar babban lauyan kamfanin Apple Boris Sewell ya ce kirkiro da wata manhaja da za ta sa iya buɗe wayar Said Rizwan Faruk za ta jefa miliyoyin na'urorin Apple da ake sayarwa a duk faɗin duniya cikin haɗarin tsaro. Sewell ya ce kirkiro da manhajar ba waya ɗaya kawai za ta shafa ba, za ta raunata tsaron dukanmu. Dukanmu za mu amince da cewa ba batun buɗe waya guda ake yi ba. babbar hukumar binciken amurka fbi ta buƙaci kamfanin apple ya ƙirƙiro wata manhaja da, da hukumar za ta samu damar bincikewa ta ga ko faruk wani musulmi haifaffen amurka ya yi magana da waɗansu dangane da harin da suka kai farkon watan disamba da matarsa haifaffen ƙasar pakistan tashfin malik an kashe dukansu biyu 'yan sa'o'i da kai harin a wata musayar da 'yan sanda Wata kotun majistare a California ta umarci kamfanin Apple ya yi biyayya da bukatar da hukumomi suka gabatar, sai dai babu tabbacin abin da zai biyo bayan ɗaukaka ƙarar da kamfanin na Apple ya shigar. Jiya Litinin wata kotu daban a birnin New York ta yanke hukuncin cewa ma'aikatar tsaro ba za ta iya tilastawa kamfanin ya bi umarnin ba idan kotun ɗaukaka ƙarar ta yi na'am da umarnin da hukuncin da alkali ya yanke a California. waɗansu jami'an tsaron sun ce za a buƙaci kamfanin na apple ya buɗe waɗansu wayoyi da ake gudanar da bincike da suka shafi aikata laifuka ma'aikata harkokin wajen amurka ta fitar da rukunin ƙarshe na wasikun imel ɗin tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka hillary clinton da ta aika da ta akwatin imel da ba na gwamnati ba a jajibirin zaben da ake kira super tuesday lokacin da masu kada kuri'a za su zaɓi waɗanda suke so su tsaya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyun republican da na democrat a jihohi goma sha ɗaya da fitar da imel ɗin jiya litinin adadin imel da aka fitar dai sun kai sama da dubu hamsin da biyu da suka hada da dubu biyu da suke ɗauke da bayanan sirri rukunin ƙarshe ya kunshi shafuna dubu uku da ɗari takwas da suka hada da wani imel da ya kunshi bayanai kan ayyukan nukiliya na koriya ta arewa da ma'aikatar leƙen asirin amurka ta bukata a ƙayyade a matsayin mai matuƙar sirri mataki mafi girma da na a tsarin ɓoye bayanan sirri sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya shaidawa manema labarai jiya litinin cewa da farko jami'an leƙen asirin sun yi nazarin wasiƙa da da suka ɗauke a matsayin ta sirri daga baya kuma aka ce ba ta cikin waɗanda suke cikakken matuƙar sirri To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump yana kan gaba tsakanin 'yan takarar da ke neman jam'iyyarsa ta Republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa. Yayin da tsohuwar ya ma'aikata harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ke kan gaba a jam'iyyar Democrat. Binciken ra'ayoyin jama'a da CNN da kuma OIC suka gudanar. ya nuna Trump yana da goyon bayan kashi 49 cikin 100 fiye da sauran abokan takararsa idan aka hada goyon bayan da suke da shi baki daya. Waɗanda ke biye da shi na kurkusa su ne Senator Marco Rubio wanda yake da kashi 16 cikin 100 sai kuma Ted Cruz mai kashi 15 cikin 100. a takarar jam'iyyar democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'an ya nuna clinton babbar jami'ar diplomasiyya amurka tsakanin shekara ta 1900 zuwa 2013 ta ba abokin takararta na jihar vermont bernie sanders rata inda take da kashi wato 55 cikin 100 shi kuma yake da kashi 38 cikin 100 labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc VOA. To za mu fara ne da jin yadda kowane ɗan takara ya yi yakin neman zaɓe domin samun nasara a wannan rana da ake cewa Super Tuesday a siyasar Amurka. There is no place in the conservative movement for David Duke, the Ku Klux Klan, or any sort of hatred or bigotry in America. Pick up the phone and call them and say this election matters. It matters to me. It matters to my kids. It matters to my grandkids. It matters to the future of this country. So the only way we make changes is when millions of people stand up and fight back. Haka 'yan takarar shugaba a nan Amurka suka shafe jiya Litinin suna yakin neman zaɓe da za a yi yau Talata a jihohi goma sha ɗaya na kudancin Amurka. To bari mu ji tarihin wannan rana ta Super Tuesday daga bakin Dr. Aminu El Yakub Lame, wani mazaunin jihar Ohio. To a dai yadda sani na wato 1984 eh. aka fara samun wannan yawanci wato a jihohin da suke wato south kenan ko kudu kenan kudin kudancin america da lokacin ne so suke nasu zaben a yawanci abin da yadda ya fara da ina ji saboda wasu kamar masu tarihi sun ba da cewa kamar lokacin da shugaban kasar jimmy carter ya taka da yake daga kudancin kasar america yake nan ne ya zama na cewa wannan zaben na ranar saboda yawanci jihohi sukan saka nasu ranar zaben su daban-daban eh. to sai ya zama su kuma kasashen kudu din nasu wato a wannan rana ake yin sa wato rana ɗaya ga watan uku watan March kenan na kowane shekaran zaɓe. To ashe duk shekara wannan Super eh, Tuesday din yakan faɗa ranar ɗaya ga watan Maris ne? Yawanci dai haka ga yadda fahimta na a haka a lokacin a ɗaya ga watan wato March suke farawa. Eh. Su wannan wato jihohin kudancin Amerika kenan. A ranar farko yakan ma na ɗaya ga watan yakan fara. To amma ga yadda dai na fahimtan wannan ne ya fara ya sa ya zama na tun da ke lokacin da jimmy carter daga kudancin america din ya fito wato jihar georgia shi ya sa ya zama da cewa an suka kuma yawanci suna ba da kamar karfi saboda yawanci zaɓensu ya danganci yawan mutane na jiha ne akan ba da wato mazaɓa wanda yakan bi layin ko wato 'yan majalisar dattijo ko 'yan majalisar tarayya Dr. Aminu El Yakub kenan akan yadda ya fahimci tarihin Super Tuesday To haka kuma mun gayyato Malam Shehu Yusuf Mai Makura tsohon shugaban gidan rediyon Nagarta. To amma kafin ya shigo wannan zaure a shakata da wannan waka tukunna. shi ke da mutunci dama alhaji ai mun san shi Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda na fara tsegunta muku na gayyato Malam Shehu Yusuf mai ta tsohon shugaban gidan rediyon nagarta wanda ana iya cewa ya san harkokin siyasar Amurka. To shi ma na fara tambayar da ya bayyana mana tarihin wannan rana ta Super Tuesday. A wannan rana ta zaben gandu na Super Tuesday kamar yadda suka kiransa da turanci, ana iya cewa an fara shi ne a shekarar 1980 Jummai. Domin a lokacin nan ne jam'iyyar Democratic ta tsara yadda za a yi zaɓe a jihohin kudancin Amurka. domin a wannan lokaci a wannan yanki na kudancin amurka a nan jam'iyyar democrat take da karfi sosai saboda akwai baƙaƙen fata masu yawa a wannan yanki a waɗannan jihohi to sai ta yanke shawara cewa to idan an zo zaben fidda dan takara saboda a yi zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ba a mm. samu wani ingantaccen tsari na fidda dan takara yadda shugabannin jam'iyya za su ɗora tasiri a kansa ba to a wannan karan sai suka haɗa hancin jihohi na farko jihohi guda uku ne suka fara daga nan aka ƙara su suka zama jihohi tara yau ga shi jihohi goma sha biyu ne za su saboda haka jam'iyyar democrat ita ta fara yin wannan tsari a shekarar dubu da ɗari tara da tamanin. to daga nan ne ita kuma jam'iyyar republican ta kwaikwaye ta. yauwa to a lokacin nan tun da kin san wannan harkar siyasa ce eh. jam'iyya za ta ga me wannan jam'iyya ta yi ta samu galaba kuma yaya ita kuma za ta kwaikwaya to ita ma jam'iyyar republican daga baya a shekarar 1984 ita ma sai ta kai nata super tuesday din ko kuma wannan zaben gandu ɗin na ranar talata ita ma ta ce a ringa yi a kudancin amurka din tunda yake ita ma a lokacin nan kuma akwai magoya bayan jam'iyyar masu yawa waɗanda suke da aƙida irin ta mallakar bindiga da kishin addini da sauransu To a, siyasance ko kuma a siyasa Amurka menene muhimmancin wannan rana? Super To gaskiya wannan rana ita ce sha shakundum domin duk wani ɗan takara da ike so yi tasiri a zaben shugaban ƙasa. To idan bai taka muhimmiyar rawa a wannan rana ba to kamar ma dai za a iya cewa ya haƙura kenan. Saboda mafi yawan lokuta duk wannan suka samu nasara a wannan zaɓe da za a yi na yau. Eh. Za ki iske cewa su suka je suka zama ɗan takara saboda a yau ɗin jam'iyyar democrat za a zaɓi wakilai 865 ne a cikin 865 ɗin nan za a yi raba daidai ne ma'ana yawan ƙuri'ar da ka samu yawan delegates ɗin da za ka samu ita kuma eh. jam'iyyar republican za a zaɓi wakilai ɗari biyar da casa'in da biyar kuma in kika duba cewa yawancin ma in kika ɗauki jam'iyyar republican ɗan takara ba zai zama ɗan takara ba sai ya samu wakilai dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai to kuma aka ce za a zaɓi wakilai ɗari biyar da casa'in da biyar kusan ɗari shida a lokaci ɗaya aikin ga an zaɓi kusan rabin wakilan a rana ɗaya kenan. Hmm, kaka tsara kaka tsara kenan. wato a takaice dai duk wanda duk dan takarar da wanda yake begen ganin cewa jam'iyyarsa ko democrat ko republican ta tsaye da shi dan takara in dai bai wani abin kirki a yau ba to ya mance kenan kwarai kuwa ai su kansu suna faɗa cewa daga wannan zaɓe na yau kusan yawancin 'yan takarar duk kowa zai janye kin san ita jam'iyyar republican a wannan kakar ta samu 'yan takarkaru da yawa wajen mutum goma sha bakwai ne suka fara kuma galibi ba a yin haka eh ba a yin haka bisa ga bisa ga al'ada ba a wuce 'yan takara uku ko hudu ko biyar to amma su suka samu sha bakwai to amma yanzu ya ragu yanzu ba su wuce su su biyar ne kawai a ciki to a cikin biyar din ma a yau ana sa rai in an gama yau karfe bakwai zuwa takwas na dare za a ba da sakamako to ana ganin waɗansu gobe za su janye saboda ba su taka wata rawar kirki ba a wannan zaɓe. saboda haka duk wanda ya janye kuma zai goyi bayan abokin hamayyarsa. eh wansu sukan yi amma aikin ga kamar shi Jeb Bush tunda ijen e ne bai ce ya goyi bayan kowa ba eh. yawancin su sukan goyi bayan wani a cikin su yawancin kuma sukan yi shiru da bakinsu sai an gama zaben sannan su fito su goyi bayan dan takarar jam'iyya to wannan kaga misali a nan kafin hmm. ma jam'iyyar ka ta tsaida ka takara hmm. sai ka yarba gumi kana wani yakin neman zaben hmm. to <laughs> kana gani a najeriya watan wata rana za mu yi haka <laughs> Allah Allah isa za a yi aikin ga yanzu kamar misali delegates dai za a zaɓa. Eh. Su kuma delegates ɗin nan su za su je a babban taro na jam'iyya da za ci da ɗan takara su kuma su zaɓi ɗan takara. To yadda ake yi shine kowane mutum yanzu kowane ɗan takara zai samu yawan delegates ɗin da za a bashi a kowace jiha. To idan aka zo zaɓe na ƙasa su waɗannan delegates nasa ne. To amma kin ga a Najeriya ai zaɓen delegates ɗin da ake cewa ana yi amma kuma mutum ɗaya ne zai zauna a ƙaramar hukuma ko a jiha ko a ƙauyensu i ce wani delegate wani delegate wani delegate saboda haka a najeriya har yanzu muna da sauran koyo na ya za ka yi ka tabbatar 'ya'yan jam'iyya ne suka zaɓi delegate eto eh, ai wato ni abin da na lura da shi nan ai kamar mm. yadda na ce kafin ma jam'iyya ka ta tsaida ka ɗan takara dubi da yarba gumin da suka dinga yi har yanzu ma suna yi suna kai su eh. biyu su kwan uku ba su yi bacci ba yanzu bani sanders yau kwanansa uku bai bacci ba <laughs> jiya jiya dinnan ranar litinin kwanansa uku bai bacci ba ya ziyarci jihohi sun kai guda bakwai ya ziyarci garuruwa sun kai guda shida a kowace jiha saboda haka ba bacci ga kashe kuɗi ga rashin kwanciyar hankali hmm. wannan shine tsarin da akan bi a nan kasar dole sai dan takara ya yi riba gumi ya yi wahala kafin a ce shine eh, dan takara kafin ma a tsaye da ka dan takara ka gaji kafin ma kai zage dan takara ka riga ka ka ka ta gayyara eh to sai mu ce Allah ya sa watan wata rana mu ma mu kai ga haka amin To, to bari kai yanzu a hasashenka hmm. a jam'iyyar democrat wa kake ganin zai zama zakara a kuma republican wa kake ganin zai zama zakara a yau nan. to kin san a jihohin jihar texas ita tafi kowace yawan delegate saboda a jihar texas akwai delegates ɗari ɗaya da hamsin da biyar da za a zaɓa yau eh. to a cikin wannan jihohi za ki ga hillary clinton a jam'iyyar a bangaren democratic party hillary clinton ita ake sare za ta ci texas za ta ci georgia za ta ci tennessee za ta ci jihar jihar su ta arkansas da sauran manya-manyan jihohi saboda haka dukkanin mutane suna tunanin cewa eh duk da yake Bernie Sanders zai samu wasu delegates din amma ba zai kai ko da ba zai kama kafar abin da Hillary za ta samu a yau ba. A bangaren jam'iyyar eh, eh, Republican kuma Donald Trump wannan ɗan kasuwar da yake shan cacar baki da da, da, da yama ɗiɗi shi ake sa rai zai cinye yawancin jihohi banda jihar Texas saboda a cikin 'yan takarar akwai wani da ake da shi sanata ted cruz shi dan asalin jihar texas din ne shi ma sanatan jihar yanzu da yake wakiltar jihar a majalisar dattijai to ana sa rai shi ne zai ci jihar texas amma sauran jihohin eh yau amma sauran jihohin donald trump din ne zai cinye saboda haka watakila daga gobe za ki iya gane yadda fasalin zaben zai ɗauka. Yawanci suna cewa ma already zaben nan ne za a yi shi tsakanin Clinton da Trump din nan. Amma babu tabbas sai yau za a eh, gaskiya ne. To, kamar misali yadda ka ce tun da ka ce Texas sun fi yawan wakilai. Misali in shi Cruz din ya lashe Texas ya kenan za su yi da shi da Donald Trump. Yawwa idan a ce yanzu in a ce Cruz ya samu kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na ƙuri'ar da aka kada a Texas to duka waɗannan wakilai ɗari da hamsin da biyar shi za a bashi amma in bai samu kashi hamsin ba eh. ya samu kamar kashi talatin Trump ya samu kashi goma ko kashi sha biyar ko kashi ashirin to zuwa za a yi a raba ƙuri'ar a raba delegates ɗin daidai wa daida amma dai na Cruz ɗin zai fi yawa. To amma a sauran jihohin kuma kamar Georgia ɗin da Tennessee da Arkansas da Virginia da Colorado da sauransu Donald Trump ɗin ne yake kan gaba. to makasudin dama wannan dalilin da sa suka yi wannan a yanzu za a raba wakilan ne daidai gwargwadon yawan ƙuri'ar da ka samu saboda haka ko da ƙuri'a dubu goma ka samu wani isa samu dubu ɗari shi zai iya samun delegates goma kai ka samu guda ɗaya amma kuma akwai zaben da za a yi ran sha biyar ga wata wanda ake cewa wina takes all daga ran sha biyar ga wannan wata na march din da muka shigo yau to kuma duk jihar da ka cinye kai za ka rike dukkanin wakilanta gaba ɗaya amma a wannan zaben na yau raba daidai za a yi gwargwadon yawan kur'un da ka samu mm. gwargwadon yawan delegates din da za a baka Malam Shehu Yusuf Kura kenan shi kuma Dr. Aminu El Yakub ga abin da ya ce da na tambaye shi za a iya ganin haka a Najeriya kuwa? cikin san Allah kaɗai ya san gaba zai yi za a iya tun da kin ga Amerika yau shekarun su fiye da ɗari biyu kuma har yanzu suna gyara abubuwan su na zaben har yanzu suna da matsala kuma suka suna gyarawa ne wani. Sun ai shekaru ɗari biyu ɗin ba haka suka fara ba ko? Kwarai da gaske. Ka fahimce ni? Eh. Kullum aka yi magana sai ka ji an ce wai Amerika su ma abin to ni yadda muke tafiya a Najeriya din tun yanzu ba mu fara gyara ba sai mun yi shekara ɗari biyu na? Eh to zai zai za a iya ba wai ba zai yi zama cewa sai mun shekara ɗari biyu zai yi watakila in najeriya ta yi nata ma lokacin da watakila najeriya abubuwan nasu su abubuwan najeriya su gyaru ba zai ɗauki shekarun haka ba tun da ke kamar yanzu tun da a wannan a sharhin demokaradiyyar da ake a najeriya shi yanzu dai da duk alamu zaben buhari an ce ya yi kyau ba ba bai cika goma ba to amma kuma ba abin da ya cika goma daga wani abin da dan adam bai cika goma ba saboda haka zai iya a yi din to amma kuma kin ga ba kamar ba zaben kawai shine ba ai kafin a mm. samu a yi zaɓe mai kyau dole sai an samu wato gwamnati tsayayya cikin gwamnati tsayayya kuma sai an samu masu gaskiya tunda kin ga yanzu zaben america tunda na fara zaɓe a america ban taɓa zuwa na shiga layi na zaɓe ba za a aiko min da takardun zaɓe na ne a cikin envelope in saka in kuma jefa a cikin akwatin gidan waya da yake kofar gidanmu za su zo su ɗiba za su gani kuma a rubuce a jiki cewa na zaɓe ne amma ba wani wanda zai neman lalatawa ko kuma ya ɓoye ko a bashi kuɗi ya ɓoye saboda sun san cewa ga in har aka kama su suka yi hakan ga abin da zai same su to so saboda haka kafin najeriya mu kai hakan dole sai ya zama wa'annan abubuwan mu samu gwamnati gwamnati kuma da mutane masu gaskiya masu tsayar da gaskiya wanda sun san ko nawa aka ba su ba ma in aka waye gari ya zama da cewa wanda za su je su ba da cin hanci masu na tsoro su yi kusa da masu ma'aikatan to lokacin da abubuwa zai fara gyaruwa har a ce ko najeriya mun yi zaɓe haka a kuma kin ga saboda yadda yanayin najeriya ke arewa da kudu da kuma duk jihohin bayarbe ya san watakila bahaushe bahaushe ya san yamuri wato dan kabilu yawwa. sai sai mun kai lokacin da ya zama cewa a akalla kabilun nan an kuɗe bambancin kabila da addini ko mun san juna akwai lokacin wato siyasar shagari na tuna a mariga dr ibrahim tahir ai abin da ya so a yi kenan a najeriya to amma kuma da yake lokacin ba lokacinsa ba ne yawanci mutane dariya kawai suke masa eh to amma dan ai an kwatanta tun da ai ka san a Najeriya ma bayan da za a yi shugaba bayan da za a yi ki najeriya ba tare da ka sami dukkan jihohin ba kwarai da gaske haka saboda haka muna kan hanya kenan yawwa to abin da nake nufi kenan inda rai da lafiya na sun akwai da za a tashi a watakila a samu in allah da a ce mm. najeriya ma sun taka rawa yadda ya kamata <laughs> to allah ya nuna mana <laughs> amin amin eh? sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so a zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama wannan kuma shine ya kamu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka bari a kan faifai Assalamu alaikum murya Amurka. Ni ne Adini daga Bauchi, unguwar makama jawo kukana da jama'a 'yan najeriya ba su da haƙuri wannan abu da gwamnati take ta buke gari ake kowa ya ce ya zaki buhari kowa ya ce ya zaki buhari wani abu ya tare wannan fasini ya tare ba shi ma ya zo ya tare abu ba komai a cikin aljihun gwamnati eh, ku ta saya mana kuka a haƙuri in ma haƙuri ma wadaci ya haƙuri ya za duk abin da ya zama ba hakuri a fi kana ba hakuri ba za a ta abin sa ba amma in da hakuri Allah zai zai kawo saukin komai Allah ba mu sa'a ni ne naku a duniyar gida ta makama ja umarci. Assalamu alaikum radio Amurka. Suna na shugaba Iliya mai sarki da shayi ga Kindara. Dan Allah na tsarkaci akan zaben zai da aka yi aka gama lafiya. Da fatan wannan zagayen na biyu ina fatan Allah sa a yi a gama shi lafiya shugabancin ƙasa bada ne daga Allah yawan da Allah ya ba jama'ar ƙasa ya kamata a bi shi Allah wani ka zaɓa mana shugaba mai adalci da sayan talakawa da fatan za a yi zagaye na biyu lafiya ni ne iliya ne kanti da shayi a bakin da cikin daura nigeria na gode daidai amurka a sa lafiya To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. kamfanin fasaha na apple yana shirin gaya wa kwamitin majalisar dokokin amurka yau talata cewa bukatar da hukumomin tsaron ƙasar suka gabata na buɗe wayar ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin ta'addanci a san benedino na california da ya kashe mutane goma sha hudu zai buɗe wata dama ne mai hatsarin gaske da gwamnati za ta rika yi wa mutane kutse a rayuwarsu a cikin shaidar da ya rubuta da aka riga aka fitar babban lauyan kamfanin apple boris sewell ya ce kirkiro da wata manhaja da za ta sa iya buɗe wayar sa'id rizwan faruk za ta jefa miliyoyin na'urorin apple da ake sayarwa a duk faɗin duniya cikin haɗarin gaske ya ce kirkiro da manhajan ba waya ɗaya kawai za ta shafa ba za ta raunata tsaron dukanmu dukanmu za mu amince da cewa ba batun buɗe waya guda ake yi ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da rukunin ƙarshe na wasiƙun imel ɗin tsohuwar sakatariyar ma'aikatar hillary clinton da ta aika ta akwatin imel da ba na gwamnati ba a jajibirin zaben da ake kira super tuesday lokacin da masu kada kuri'a za su zaɓi waɗanda suke so su tsaya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican da democrat a jihohi goma sha ɗaya da fitar da imel din jiya litinin adadin imel da aka fitar sun kai sama da dubu hamsin da biyu da suka hada da dubu biyu da ke ɗauke da bayanan sirri rukunin karshe ya kunshi shafuna dubu uku da ɗari takwas da suka hada da wani imel da ya kunshi bayanai kan ayyukan nukiliya na koriya ta arewa da ma'aikatar leƙen amurka ta bukata a ƙayyade a matsayin na matukar sirri mataki mafi girma a tsarin ɓoye bayanan sirri Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump yana kan gaba tsakanin 'yan takarar da ke neman jam'iyyarsu ta Republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa, yayin da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ke kan gaba a jam'iyyar Democrat. To a gaishe ki, ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kanmu za ku ji wani sabon shirin. tare da fatan za a ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai Alli a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya